Yadda ake haɗa maganin ciko da nonuwa ga mata, na farko dai za ki nemi geronki, idan kika nemi gero dan madidici sai ki surfa shi, ki sirfa shi, in kika surfa shi ko ki niƙa shi ko kuma ki daka shi da hannunki akalla dai muna bukatar ludayi daya Kin gani kamar haka, idan kika samu ki ludayi, garin ki ludayi ɗaya sai ki ajiye shi gefe, kenan sai ki nemo zuma ki mai kyau, idan kika nemo zuma ki mai kyau ita ma sai ki ajiye ta gefe guda ya zama to tana nan kuma mai kyau mai kanshi ana nan sai ki nemo albasa kwaya guda kamar wannan za ki nemo sabuwa albasa ce ko kuma tsohuwa ba mai lawashi ba kamar haka dai idan kika nemo ta sai ki babbare ta idan ki babbare ta sai ki yanka ta kamar haka idan kika yanka ta kamar haka shikenan ana nan sai ki nemo madarar ki ta gwangwani fake milk nan madarar gwangwani muke bukata ba ta gari ba idan kika yi mu madarar gwangwani gwangwani ɗaya kamar wannan kin gani sabuwa sai ki fasa ta ki juye ta a wani guri ya zamanto tana radi tana gefe tana tsimai ana nan gurin kuma sai ki ajiye ta gefe sai ki je kuma ki ɗauko tukunya empty sai ki ɗora a bisa garwashi ne a bisa electrics ne kamar haka sai ki kawo wannan albasar sai ki zuba bayan kin zuba wannan albasar kawai sai ki kawo ruwa ɗan madaidaci sai ke tsiyaya mata ma'ana ruwan kamar tsawon kofi ɗaya ɗan madaidaci ƙaramin kofi. Ana nan bayan ta dahu, ta dahu, ta dahu sai ki sauke ta. Kin gani a nan gurin har ta riga ta dahu. Kin gani? Ta dahu. Ruwan ake so ya fito na jikin albasar gabaki ɗaya shi ake buƙata ake yin amfani da shi. Sai ki sauke ta, sai ki tace ta a wani mazubi daban. wani mazubi daban zaki tace wannan ruwan albasar ya kasance kin tace ta babu wannan furufuru inda su samu nake sa strainer ko rariya ko kuma wani abin tace ruwa ko kuma abin tace wani abu kin gani sai da na tsaya na fidda shi daga sai ki kawo wannan garin geranki sai ki zuba a ciki idan kika kawo garin geranki ka zuba a ciki sai ki tabbatar da kin motsa haibe wannan kulli ba ko kuma irin wannan curewa curewa bai yi ba idan kika motsa kika tabbatar kin motsa shi ya motsi ya haɗa jikin sai ki kawo madara sai ki zuba wannan madarar taki gwangwani guda fi milk da kika juya ta a wani guri da kin zuba ta shi kenan sai ki juya har wa yau dai daga ƙarshe sai ki kawo zuma sai ki zuba ta a ciki da kin zuba ta sai ki motsa ya zamanto kullum ta Allah ana sha so ɗaya ne ba a shan shi so biyu misali a ce ki da safe ki da ma a'a a'a so ɗaya ake sha in aka sha da safe shi kenan aƙalla duk yawan shi ki canye shi a rana ɗaya misali shanye shi dai kawai ake so a rana ɗaya ki kamar sati ko kuma sati biyu kina yi bi lahi ta'ala za ki ga natija mai kyau ki za su ciko gabaki ɗaya da yarda Allah za su ciko kuma za su yi kyau bi lahi ta'ala saboda haka muna buƙatar ku kar ku manta da danna subscribes da alama ƙararrawa da kuma likes domin da zahar mun ɗora sabbi ku gansu direct mun gode Allah ya saka da alkhairi